Barka mu da wannan yammaci na ranar laraba wanda shine yammacin biyar ga watan ramadan shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin biyar ga watan maris 2025 daga wannan masallaci na area 8 a nan garki da ke cikin birnin abuja inda muke tafsirin alkur'ani a cikin suratu AlFatiha. fatiha wannan shine darasi na biyar insha Allah a cikin wannan jerin gwano Allah ramma zai sake karanta mana suratul Fatiha gaba ta kafin mu sake wato ci gaba da tattaunawa bismillah mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah Ubangiji mai rahama mai jin ƙai, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dukan godiya ta tabbata ga Allah Rabbil Alamina Ubangijin talikai, Ar-Rahmani Allah mai rahama arrahimi Allah majiƙai maliki yau yawmiddini mamallakin ranar sakamako ihdinas siratal mustaqim Iyaka na'budu iyyaka na'budu kai kadai muke bota mawa wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kadai muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyan waɗanda kai musu wato ni'ima ghairil maghdubi ba hanyan waɗanda kai fushi da su ba wala dallina ba kuma hanyan batattu ba a darasin da ya gabata mun fara tsokaci game da abubuwan da malamai suka ambata na fassara wato faɗin Allah madaukakin sarki ar-rahmanir rahim a inda muka ji cewa waɗannan sunaye guda biyu sunaye ne tagwaye waɗanda suke cike ma'anar junansu kowanne yana da ɓangaren ma'anarsa su biyun kuma suna da inda suka yi tarayya a wajen ma'ana abinda za mu ƙara a nan shi ne mu sani da cewa shi lafazin ar-rahman to matsayinsa ɗaya a wajen tauhidul asma'i was sifat da lafazin allahu akwai sunayen Allah madaukakin sarki waɗanda suke wato suna da khasiyya waɗanda sam bai dacewa bai halasta a kira wani taliki da su akwai kuma sunaye wanda suke mushtaraka ana kiran Allah da su suna da sun an kira Allah da su kuma ana iya kiran wasu bayi da su suna da sun an kira bayin da su daga cikin sunayen Allah wanda ba a iya kiran kowa da su akwai shi kanshi lafazin Allahu lafzul jalala haka shi ma ar-rahman haka al haka ar-razzaq da makamantansu waɗannan sunaye kamar yadda malamin suke cewa ba a kiran wani Allah da su sabanin sunaye irin su maliku Allah madaukakin sarki da kanshi ya kira mala'ikan wuta da suna maliku wala da wuya maliku ya yaqdi alaina rabbuk sabanin sunaye irin su al Allah da kansa ya kira wato sarkin misra da suna azizu qala timra'atul azizi qalat niswatu imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi da ire irensu su to akwai sunaye wanda suke mushtaraka akwai kuma wanda suke khassa to sunan ar-rahman yana daga cikin asma'ullahi al-khassa wanda bai halasta a kirayi wani Allah da su ba kwata-kwata ba a kiran wani Allah da su saboda haka ba mu ga cewa idan muka dubi alkur'ani akwai wurare da yawa da aka ambaci sunan ar-rahman a inda za a iya ambatan sunan Allah wato suna suna suna ainihin wato zama a matsayin juna kamar man khashiyar rahmana bil ghaib idan idan azance ne ga magari wannan bai da bambanci a ce man khashiyar laha bil ghaib hakanan waja'alul mala'ikata alladhina hum Ibadun rahmani in azance gama gari ne aka ce waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadullahi babu wata iskaliya a wajen Haka wa qalu law sha'a arrahmanu ma abadnahu kamar ka ce wa qalu law sha'a allah zaka duk waɗannan ayoyin in ka ba alqur'ani zaka ga akwai masu kama da su da suka zo da lafazin Allahu din haka atakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurri da ire-iren wai za ƙin lahun sudu lirhamani wa man rahmanu duk waɗannan misalai ne da suke nuna wato sunan ar-rahman matsayinsa ɗaya da sunan allahu wajen tsarkinsa da darajarsa da kuma wajen kasancewa shi suna ne na musamman da ba a kiran wani allah da shi allah maɗaukin sarki mai rahama wannan rahamaniyar tasu saboda cikarta da batsewata ya samma bayi ita ya bai wa bayi wani sashi na rahamarsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi wanda ke cikin Bukhari da Muslim yace inna Allah khalaqa mi'atan mi'ata rahmatin Allah ya halicci rahama guda 100 anzala minha rahmatan wahidatan ya saukar da kwaya daya a cikin duniya biha yatarahamul khala'iku abinda bayi suke na tausaya wa junansu da yi wa junansu tausayi to duk suna karkashin wannan kwaya ɗaya ne sauran tara kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ajiye su sirana alkiyama Allah zai yi rahama ga bayinsa da waɗannan rahamar Allah ka sa muna cikin su haka nan a cikin wani hadisi har ila yau wanda al-Imam Abu Dawud ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Laha. khalaqar rahima min minar rahman Allah ya halicci a a wato zumunta daga daga sunan shi ar-rahman a wannan lafazin kuma na hadisul qudsi yace anar rahman Allah ya ce ni ne mai rahma. khalaqtur rahmata min washaqaqtu lahasmi na halicci mahaifa khalaqtur rahima na halicci mahaifa washaqaqtu lahasman min ismi kuma na tsaga mata suna daga sunana faman ausalaha ausaltuhu wanda ya sada zumunta sai in sare da shi da rahamata waman qata'aha qata'atuhu wanda kuma ya yanke zumunta Allah ya sai in yanke shi daga rahamata Allah ka tsare mu daga yankewa daga rahamaka waɗannan hadisai da ire iren su suna nuna mana cewa Allah madaukakin sarki a cikin tumbatsar rahamarsa ya san bayi wani nau'i na rahama Hakanan nan kuma mu sani da cewa rahama Allah ga bayinsa iri biyu ce akwai rahama amma ita ce gama gari wanda dukkanin halittu suna cin moriyarta ta hanyar halittar mu da Allah ya yi mutanenmu da aljanunmu da tsuntsaye da dabbobi da duk wani abu da Allah ya halitta ya halicce mu ne a cikin rahamarsa sannan kuma yana ƙara mana ni'ima ta abin da yake bamu na abinci da numfashi da lafiya da duk abin da muke takama da shi a duniya wannan yana cikin rahama Allah shi sa Allah yace rabbuna rabbana wasi'ta kulla shai'in rahmatan wa ilma ya ubangijinmu ka mai ka ka ka mamaye komai da rahamarka da kuma iliminka babu wani abu da yake rayuwa face yana ƙarƙashin rahama Allah babu wani abu da yake faruwa a duniya Fati na ƙarƙashin ilimin Allah ne shine ma'anar rabbana ita kullu shay'in rahmatan wa ilma to wannan rahama kenan ga magar da Allah yake ba kowa Allah yana ba mai imani yana ba wanda bai imani ba yana ba musulmi yana ba kafiri yana ba mai biyayya yana ba mai saban Allah yana ba wanda yarda akwai Allah yana ba wanda bai yarda ba kowa Allah yana ba shi rahamar ta gwargwadon abinda Allah ya huwace masa akwai kuma rahama khassa ta Allah madaukakin sarki ita ce wadda take banci bayinsa muminai shine ta hanyar shiryatawa da Allah ya baka shiriya ka zama musulmi wannan rahama ce ta musamman da Allah bai so ka da wannan rahama ba sai baka cikin kafirai akwai mutanen da da dama sun fika wayau ko dabara ko shekaru ko wadata ko hankali ko hangen nesa amma suna cikin kafirai Allah bai ba su falalar su musulunta ba tun a farkon musulunci waɗannan manya-manyan kafirai su abu jahal su abu ai mutane ne masu zurfin hankali da hangen nesa jarumai a wajen yaƙi mawadata shugabanni a cikin al'ummarsu amma Allah bai musu rahama da ni'imar imani ba sai Allah ya yi wannan rahamar da ni'imar imani ga wasu bayi waɗanda suke makaskanta waɗanda suke bayi a cikin mutane kamar su bilal wanda suke talakawa a cikin mutane kamar su ainihin ammaru ɗan yasir wanda suke ba kowan kowa ba kamar su suhai kamar su miqdad ibn al-aswad to wannan rahama Allah ce ta musamman wanda ya zama wajibi mu gode wa Allah da ya mana rahama ya shiryatar da mu zuwa ga imani sannan rahama ta gaba sai Allah ya maka rahama sai ya tsare ka daga aikata munanan zunubai da alfasha waɗanda za su halakar da kai rahama ta gaba ko da shedan ya fuzge ka ka aikata sai kuma Allah ya azurta ka da tuba innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza mubsirun duk yana cikin rahama Allah sai Allah ya kimsa maka tunanin ka ji kana nadamar zanubin da kai sai ka kama tuba da istighfari da neman ainihin gafara Allah sannan rahama ta gaba idan ka tuba din sai Allah kuma ya juya ma zanubin da kai zuwa lada ulaika alladhina yubaddilu ya sayyi'atihim hasanat zunubi ne ka aikata wa Allah kuma shi ya baka damar ka tuba bayan kuma ka tuba din sai kuma Allah ya juya zunubin sai ya kuma lada rahama ta gaba da Allah zai maka shine Allah ya maka arziki ya huwace maka arziki a duniya wannan arzikin da ya baka kuma sai ya baka dama sai kai aikin alkhairi da shi arzikin dama shi ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum Allahu mustakhlifina fihi wa atuhu min malin lahi ladhi ataku amma Allah cikin rahamarsa kudin da yake nashi ne arzikin nashi ne kuma in ka ciyar sai baka lada sai ya ninnin kaladan ma ya ninnin kaladan daga bakwai zuwa saba'in daga saba'in zuwa ɗari bakwai ila aba'atin mudha'afa duwan yana cikin rahama Allah da yake yi ma bayinsa muminai a ƙarshe kuma a ƙarshe sai Allah kuma ya rufa maka asiri duk zunuban da kake yi da duk wato abin nan ka tobar da kake yi ba wanda ma ya san kana yi shi kadai ya san kana yi sai gafarta maka ranar alkiyama kuma sai ya saka a aljanna da rahamarsa shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al'ummarsa babu wani mutum da zai shiga aljanna dan aikinsa sai dan rahama Allah suka ce har kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce har ni illa an yataghammadani Allahu bi rahmati sai dai Allah ya lulluɗe ni da rahamarsa wannan da yana cikin rahama Allah ta musamman da yake wa bayinsa muminai kisa yake cewa wa kana bil mu'minina rahima Allah ka samu cikin muminai wanda kake musu gafara da sai Allah ya ci gaba da cewa maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako wannan lafazi na maliki ana karanta shi da malik da da alif ana karanta shi kuma da malik babu alif a cikin makaranta alkur'ani mai girma mutum biyu cikin masu karatu wato mutanen kufa asim da alkisa'i sune suke karantawa da maliki kamar inda yake cewa maliki yawmiddini rawihi nasir asim ibn abin najud al-kufi ɗaya daga cikin makaranta alkur'ani ne mashahurai wanda alaran Malam ashir ya karanta mana wannan aya da riwayar da riwaya asim an nafi kenan ko to akwai kuma riwaya kisa'i al kisai ali ibn hamza al-kisa'i shi ma yana karantawa da maliki suna jan madda suna saka alif tsakankani sauran qurra'u gabaki baki su sawa'un ka lissafa biyar in ka ɗauka bakwai ko ka lissafa sauran takwas a goma duka suna karantawa ne da maliki maliki yawmiddin a ciki da dan uwan shi asim din wato shu'ba yana karanta maliki yawmiddin ba sa ƙara alif din dukkanin kirawai ne sahihai an ruwaito su mutawatirai kuma an kawo a cikin hadisai ma daga manzo Allah sallallahu alaihi daga manyan sahabbai sa Abubakar da Umar suna karanta alqur'ani da Maliki din malamai sun yi tattaunawa mai tsayi wanda ba za mu bujiro da ita sai dai kulasarta ba za mu bujiro da ita ba sai dai kulasarta game da bambanci tsakanin maliki da maliki wanne ya fi faɗin ma'ana wanne ne ya fi ƙarfi a wajen ta fuskar ma'ana aka ce maliki wato Allah maɗaukakin sarki wanda ya siffantu da siffar sarauta ta umarni da hani ta ainihin sawa a a ayi ko kar a yi ta ba ga wanda yake yin abin da aka ce ayi wannan shine malik wato wanda yake da ƙarfin faɗa a ji na sarauta kuma aka ce malik shi kuma yana nufin wanda ya mallaki komai komai da ka duka siffofin siffofin Allah ne Allah shi yake da hukunci shi yake umarni shi yake hani shi ke cewa a yi shi ke cewa a bari kuma shi yake da abin da zai yi sakamako ga wanda yake bin abin da Allah ya ce yi haka nan kuma komai da ka gani a duniya mallaka Allah ne shi sa al yake cewa faman a maliki wanda ya karanta da malik babu ainihin alif arada anna lillahi anna lillahi al-mulk yawm ad-din yana nufin Allah yana da sarauta ranar sakamako khalisan sarautar da shi kadai yake da ita duna jami'i khalqihi duk sauran halittu ba wanda yake da wani mulki a ranar allazina kanu min qablu fi dunya mulukan tarakuna da shugabanni da masu fada aji wanda suka yi mulki a duniya ranar ba su da mulkin komai min jababiratin wanda suke sarakuna ne masu ƙarfin mulki tanaza unahul mulka wanda a nan duniya suna jayayya da mulkin Allah wa yudafi'unahu unahul infirada bil mulki suna ganin su ma masu ƙarfin fada a jini kamar ba su amince Allah ne kaɗai ke da sarauta ba suna ganin suna da sarauta suna da sultani suna da ƙarfi shi sa Allah yake cewa mahum... a a menene zuna ko bari zuna la yakhfa 'ala min shay'in liman mulkul yau lillahi alwahid alqahhar liman almulk alyawm lillahi alwahid alqahhar cikin suratu ghafir Allah yace yawmahum barizuna ranan da za a fito da kowa a gaban Allah la yakhfa ala allahi min shay'in babu wani abu da zai buya wa Allah dama can ba abin da yake buya a wajen Allah tun a nan duniya ballantana alkiyama sai Allah yace liman yau. Wa wake da sarauta a yau Allah ya amsa da kanshi cewa lillahi alwahidul qahar so da wanda ya karanta malik babu alif yana nufin ranar alkiyama Allah zai kadaitu da mulki koma bayan duk sauran sarakuna na duniya da emperor da president da duk wani emir da duk wani mai mulki a duniya da yake ganin ya isa sawa'un mulkin nan na kafirci yayi irin fir'auna ko mulkin nan na musulunci yayi irin annabi Sulaiman ko kowane irin mulki ne ma rana alkiyama ba shi da mulkin komai mulkin na Allah ne kawai wanda ya karanta kuma da malik kamar karatun da malam ya karanta mana yana nufin kamar da ibnu abbas yake cewa la yamliku ahadun fi zalika al-yawm ma'ahu hukman babu wanda yake da yancin zartar da hukunci kaga wancan yana nufin babu wanda za ba wanda za a gani da alamar sarauta shine maliki yawmiddin Allah ne kadai ke da sarauta maliki yawon din kuma babu wanda za a bai wata dama ya zartar da wani hukunci wai saboda a nan duniya shi mai hukunci ne ko shi sarki ne ko mai fara a jini irin yadda suke a duniya ba za su samu wannan halin ba ibn abbasin da ya fassara wannan sai ya ƙara da cewa la yamlikuna misqala dharratin la yamlikuna illa man azina la yatakallamuna afwan ya karanta la yatakallamuna illa man azina lahu arrahman ba wanda zai yi koda magana sai wanda Allah ya ce yi magana haka nan fadin Allah wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa gaba ɗaya kowa zai yi shiru yayi ƙasa da kai ba a jin komai sai ƙaran kafafun mutane suna tafiya haka hata ceto la yashuna illa liman irtada ba wanda zai cici kowa sai wanda Allah ya yarda a cici shi kamar yadda yake cikin suratul anbiya saboda haka da maliki yawmiddin da maliki yawmiddin duka daidai ne an karanta kuma kowannen sa yana nuna tumbatar cikin mulkin Allah daya na nuna cewa Allah shi kadai ke da sarauta ranar alkiyama shine maliki yawmiddin daya yana nuna cewa Allah shi kadai ke da hukunci ranar alkiyama maliki yawmiddin kaga anan duniya ko ana samu wanda yake da sarauta amma ba yi da ba yi da executive power baya iya zartar da komai je kana yi ka ne yana da wasu kafi sarki ko kafi gwamna da suke yin aiki wani kuma yana da ƙarfin zartawa amma kuma mulkin ba nashi bane to Allah shi duka biyin nashi ƙarfin zartawa da ƙarfin mulkin al imamu ibnu kasirin da yake fassara wannan aya yake cewa hatta sarautar da ake ba mutane a duniya ana ba su ne sarauta ce ta je kana yi ka amma asalin sarauta ita ce ta Allah yace wal mulku fi haqiqati huwa walmaliku maliku fil haqiqati huwa Allah azza sarki na gaskiya mai mulki na gaskiya shine Allah domin ko shine yake cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al malikul shine Allah ubangiji sarki wanda babu abu buta bisa tanta da gaskiya sai shi sai ce al sarki mamallaki al sarki mai tsarki assalamu sarki wanda yake da aminci kamar da yake cikin bukhari da muslim cewa manzo Allah ya ce babu suna mafi jin takaici suna mara kyau suna na Allah wadarai a wurin Allah kamar mutumin da za a dinga kiran shi da suna malikul mulki ko malikul amlaki sarkin sarakuna ko malikul muluki yace annabi yace saboda babu sarki da ke mallakan sarakuna sai Allah haka kuma ya zo a cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama Allah zai danke ƙasa da hannunsa da sammai da hannun damansa sannan ya ce anal maliku ni ne mai mulki aina mulukul ard ina sarakunan duniya aina aljababiruna ina azzaliman sarakunan duniya aina almutakabbiruna ina sarakunan duniya masu girman kai babu wanda zai iya magana komai manzo Allah ya ce babu wanda zai iya amsawa koda koda amsa ba wanda zai iya ba dan Allah ya ce limanil yau sai shi da kansa ne zai bada kanshi amsa ya ce lillahi wahidul qahhar saboda duk sarautar da aka ba mutane a duniya ta wasa ce ba ta gaskiya ba ce da haka take karewa da haka yau wane yayi gobe ba shi bane kamar da Allah yake ta qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzu'ul mulka wa tanza'ul mulka mimman tasha Allah ya ba wanda ya ga dama dan da ya ga dama kuma ya kwace abun wannan da ya ga dama din sai a wayi gari bayan da yana da mulki da sarauta da karfin fada aji yanzu kuma yi da shi baya ga waɗannan sunan malik da malik akwai sunayen Allah masu irin wannan ma'anar da lafazin akwai malik kamar da Allah yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi Sidikin inda malikin muqtadir ana ƙara ya'u shi kuma malik kamar yadda za a ce ne qadir kamar yadda za a ce aziz siga ce ta mubalaga ala wazn fa'il wanda yake nuna ƙarin ƙarfin mulkin Allah sannan kuma akwai malikul mulki ita kanta sarauta da Allah yake ba wa mutane a duniya wani sashe ne na abin da Allah ya mallaka kame da muka karanta faɗin Allah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha duk wannan sunayen Allah ne mutaradifat akwai malik akwai malik akwai malik akwai malikul mulki akwai wata qira'a shazza da ake karanta wannan wajen da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ne maliki ko maliki suna karantawa da malaka yawmiddin malaka yawmiddin sai a karanta shi da fi'ili kenan malaka ya mallaki yawmaddin ranar sakamako amma kira ce shazza a takaice ɗan uwa masu albarka Allah shine mamallaki na hakika shine sarki na gaskiya sarautarsa da mulkinsa shine mulki na gaskiya kamar yadda yake faɗa cikin an'ami yake cewa wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al haqqu wa lahu al mulku yawma yunfakhu fi suri alimul ghaibi wash shahadati wa huwa al-hakimul khabir Allah yace shi mai da ƙasa da gaskiya shi yake ce ma komai zamanto abinda nake so ka zama sai ya zama nan take sai ce walahul mulku Allah shi yake da mulki yawma yunfakhu fi suri wanda za a hura ƙaho ranan Allah shine shine shike da mulki Allah masanin abin da ke fili da na ɓoye. kuma Allah mai hikima mai bada labari hadisi ya tabbata a cikin sayul bukhari daga sahabi abdullahi dan unais Allah ya kara masa yadda da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama Allah zai tashi halittu ga baki ɗayan su yahshurullahu al-ibada kullahum Allah zai tashi halittu ga baki ɗayan su manzon Allah ya ce uratan sufatan tsirararsu kowa da lobarsa alhalin anan duniya sun saba fita da sutura masu mulki da masu wadata a cikin suna saka sutura ta musamman da aka ce ga sarki da an gan shi da sutura shi ma ana iya gane shi ranar alkiyama babu wannan sutura gaba daya har wasu sabai suka ce to yaya za a tashi mutane a haka aisha take cewa yaya mutane za su yi da abun kunya da suke gani na tsarecin junansu manzo Allah ya ce mata ke Aisha tashin hankalin alkiyama ya fi ƙarfin mutum ya cire wani abu na kunya ko ya tuna tsirara yake nabi ya ce idan Allah ya tara halittu ga baki ɗaya fa yunadihim bi sautin yasma'uhu man qaruba kama yasma'uhu man ba'uda Allah zai kirayi mutane da murya guda ɗaya wanda na nesa da na kusa za su ji ƙarfin sautin iri ɗaya sai Allah ya ce musu anal maliku ana dayyar ni ke da sarauta kuma ni ke da hukunci Allah zai hukun shi wannan kirari Allah zai hukun shi kirari halittu suna saurare babu wanda zai iya musu ko wanda zai iya wani taliki ubangiji Allah ka samu gama lafiya Allah ya ce maliki yawmiddin mamallakin yawmiddin addin a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'ana mabambanta wasu malamai cikin malaman tafsiri sun lissafa ma'anonin lafazin addin har sun wuce dozin ɗaya amma daga cikin muhimmai mafiya maimaituwa cikin alkur'ani akwai addinu bi ma'ana Al-Islam. Kamar da Allah yake cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ay bil huda wa bil islam da haka ma'anan addinu anan al islam kamar yadda kuma a cikin kabari idan mala'iku suka fara tambayan mutum za su ce mushi wa ma dinuka zai ce diniyal islamu idan mumini ne kenan Allah ka sa muna sannan lafazin addini a cikin alƙur'ani yana zuwa da ma'anan at kamar yadda Allah yake cewa da'awullaha mukhlisina lahu ad-din za su kirayi Allah suna masu tsantsanta tauhidi gare shi idan sun shiga cikin jirgin ruwa haka nan addini yana zuwa da ma'anan al'ibada kamar yadda Allah yake cewa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ay mukhlisina lahu al-ibadata za su kirayi Allah suna masu tsantsanta mishi bauta sannan addin yana zuwa da ma'anar al-hisab wato lissafin keke da keke da ake yi wa mutane ranar alkiyama accountability da za a mutane kamar yadda Allah yake cewa yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq ranar da Allah zai cika wa mutane lissafinsu da gaskiya sannan bayan lissafi sai kuma sakamako wato abin da za a bayar a madadin lissafin shi ma ana kiran shi da suna addini kamar da Allah yake cewa wa qalu ya wailana hadha yawmuddin hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadzibun kafirai ya su ce sun shiga uku hadha din. wannan ranar sakamako ne Allah yace gaskiya ne hadha yawmul fasl wannan rana ce ta bayani da hukunci na dalla-dalla wanda ku kasance kuna karyatawa haka nan a wani waje Allah yana cewa wallazina yukazzibuna bi yawmiddin wanda suke karyata ranar bayar da sakamako to a wannan ayata maliki yawmiddin dukkanin malamai sun tafi akan cewa fassarar ta anan shine ranar sakamako kamar da ake fassarawa baya ga haka hukunci ma ana ce mishi addini kamar da annabi Yusuf yake cewa Allah yake bada labari ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik bai dace ya kama dan uwansa a cikin shugabancin sa ba to da Allah madaukakin sarki mai mulki mai sarauta mai karfin hukunci shike da karfin hukunci a ranar alkiyama shi sai ya ce al mulku yawma izinil haqqu lirrahman wa kana yawman kafiri na asira sarauta da shugabanci da zartawa a ranar alkiyama na Allah ne dama rana ce mai wahala ga kafirai hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga sabi abu huraira Allah ya kara masa yadda a inda yake cewa Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa Allah zai kame ƙasa ga baki ɗayanta da kuma sammai za a naɗe su a shimfiɗa sababbi sannan ya ce 'Ana maliku aina mulukul ar ina sarakunan duniya a wani na iya tambaya ya ce tunai sa aka ce maliki yawmiddi ba a ce maliku yawmi maliki duniya wal akhirah ba tunda an ce Allah shine sarki na gaskiya amma me yasa aka keɓanta sarautarsa da lahira aka ce maliki yawmiddin malamai sun bada amsa anan suka ce an yi wannan keɓancewa ne saboda a ranar alkiyama babu wanda zai iya da'awar yana da mulki ba wanda zai iya yin magana ba wanda zai iya yin wani kataɓus amma a nan duniya mutane suna wannan gangancin akwai mutumin da saboda jin cewa shi ya isa ko ya kai ya kawo yana ganin ma kamar Allah ma bai ishe da shi ba Allah zai ce ga abin da yake so ya ce to ni ko ban yarda ai haka ba saboda yana ganin ya da sarauta idan giyan mulki ta dauki mutum a duniya babu abin da ba zai yi ba amma a ranar alkiyama babu ma wanda zai iya kwatanta haka saboda haka mulkin Allah na lahira mulki ne na musamman domin zai yi sakamako a ranar amma mulkin shi na duniya da lahira mulki ne shamil ga magari da haka Allah shi ke da mulkin duniya da lahira amma a lahira sarautar shi ta musamman ce a ranar wanda ba wanda zai iya kwatanta komai na sarauta sai Allah amma a duniya Allah shi ke da sarauta sai dai kuma ya gutsira ya ba wasu kamar yadda yace ce ulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanza'ul mulka man tasha zuwa ƙarshen aya ina fata mun gane wannan sai Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu kai kaɗai muke bautatawa ya Allah wa iyaka nasta'inu kuma a wurinka kaɗai muke neman taimako wato kai kaɗai muke tsantsantawa da bauta kai kaɗai muke jin tsoro a wurinka kaɗai muke neman bukatu a wurinka kaɗai muke neman agaji al'imamu ibn kafirin yana cewa wasu malamai cikin magabata sun ce fatiha ita ce sirrin alkur'ani wato ita ce take ɗauke da gundarin saƙon Alƙur'ani a takaita kamar yadda muka faɗa a ran wato dukkanin abin da ke cikin alkur'ani na bayani akan tauhidi da bayani akan tarihin al'ummomi da bayani akan ibada da sunayen Allah da makoma da makamantansu duk suna cikin alkur'ani to za ka yi takaita su a cikin fatiha a cikin fatiha kuma akwai wata aya guda ɗaya ji Ibn kathir wadda ita kuma take ɗauke da duka sirrin da ke cikin fatiha yace ita ce faɗin Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da za a ce a ware wata aya wadda fi kowace girman sha'ani a cikin waɗannan ayoyin mai ita ce wannan ayar da ke tsakiya shi yasa kamar da muka ji a baya da Allah da manzo Allah sai yake ba mu labari cikin hadisin qudsi cewa idan mutum ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce bawa na ya yaba min arrahmanir rahim bawa na ya zuga ni maliki yawmiddin bawa na ya girmama ni da zaran bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce wannan tsakani na da tsakanin bawa ne wato sirri ne tsakanin Allah sirrin bauta da sirrin ubangiji da ke tsakaninsa da bayinsa sannan sai Allah ya ce wa abdi ma sa'ala duk abin da bawa na ya tambaya a bayan wannan zan bashi saboda abin da ke cikin faɗin iyaka na abudu na furta cewa kai bawan Allah ne na yadda da cewa Allah kaɗai za ka bauta ma da kuma cewa kai baka neman komai a wurin wani sai Allah shi yasa al’imamu Ibn al-Qayyim ya dauki wani littafi wanda asalin littafin Abu Isma'il al haram shi ne ya yi littafi yana bayani akan sirrin iyaka na abudu wa iyaka sai. littafi ne babba Ibn al-Qayyim aljauziya Allah ya gafarta masa ya yi masa sharhi a cikin mujalladi hudu shine ne lissafin sama shahuri na madarijus salikina fi manazil iyaka na wa iyaka na wato bayani akan matsayin muminai yadda suka bambanta kowa matakin imanin shi gwargwadon matakin yadda yake aiki da iyaka na wa iyaka na da gwargwadon yadda kana ce wajen bauta Allah da neman taimako da agaji a wurin Allah da fita sha'anin mutane da ƙin bautata ma son zuciyarsu da guje mariya da kuma guje wa neman taimako da agajin abinda Allah kaɗai ke yi a wurin wani bawan Allah da gwargwadon zurfinka a cikin haka da gwargwadon matsayinka a wurin Allah shi ne ma'anan madarijus salikina matattakalan masu bin tafarkin Allah fi manazili iyaka na abudu wa iyaka na nasta'in wajen matsayin mutane dangane da bautatawa Allah da neman taimako a wurin Allah da haka wajibi ne wato mu kula da al'amarin tsantsanta wa Allah bauta ya zama na cewa Allah kaɗai kake bautata ma babu wani halitta cikin halittun Allah wanda yake da wani nasibi a cikin ibadarka sawa'un wani shehi ne ko wani waliyi ne ko wani annabi ne ko wani manzo ne ballantana kuma boka ko ɗan bori ballantana kuma gama garin mutane wato ta ɓangaren yake kenan duk abin da za ka yi na bauta Allah to ka yi shi don Allah kaɗai shi ne ma'anar iyaka na abu sannan sai kuma iyaka na sta'inu a wurin Allah kaɗai muke neman taimako taimakon da kake nema na Allah ya baka shirya Allah ya baka lafiya Allah ya baka abinci Allah ya baka muƙani. Allah ya sa ka gama da duniya lafiya Allah ya taimake ka akan duk wani abu da yake cikin taskar arzikinsa to babu wanda yake iya yi sai Allah kana furtawa zuciyarka tana ƙudurcewa cewa baka neman wani abu a wurin wani Allah sai a wurin Allah waɗannan guda biyu sune sirrin wato wannan sura ta iyaka na gudu wato kana yin baran-baran da shirka kenan wa iyaka nasta'inu kana bayyana cewa ba ka da ƙarfi ba ka da dabara sai abin da Allah yi da kai kamar kana cewa ne la haula wala quwwata illa billah abin da ake nufi da ibada kamar da al-imamu ibnu taymiya yake faɗa yace ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min qawlin wa fi'lin wa i'tiqadin ita ibada suna ne da ya haɗa duk abin da Allah yake so na magana da ƙudurin zuciya da aiki da gaɓoɓi saboda haka a cikin abin da ake ce ma ibada akwai alhub ƙaunar Allah a cikin zuciyarka ƙaunar da kake wa Allah irin abin da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar ka taɓa zama mumini sai ka fi son Allah fiye da komai sai ka fi son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da komai saboda haka abu na farko shine san Allah a zuciyarka fiye da son komai wanda wannan yana lazumta maka idan abinda Allah yake so ya ci karo da abinda kai kake so ko waninka yake so sai ka haƙura da naka kabi na Allah kamar yanzu da muke azumi Allah ne yake son mu wuni ba mu ci ba mu sha ba a matsayinka na mumini za ka so a ce yanzu nan da rana ta yi zafi ina halada ka ci wani abu ka sha wani abu amma me yasa ka haƙura saboda ka kifi ta soyayyar abinda Allah yake so akan soyayya kanka ina fata mun gane wannan saboda haka akwai alhub akwai kuma azil shine risnawa a gaban Allah kai ba kowan kowa bane a gaban Allah saboda haka haka zaka tsuguna kayi sujuda ka sa goshinka a ƙasa kana tuba kana istighfari haka zaka tafi Ka'aba ka cire kayanka ka sa wani alawayyo na walki ka yi ɗaurin zani kamar mace kana tafiya kana roƙon Allah kana tuba saboda kai ba kowa bane a gaban Allah haka za ka risuna a gaban Allah kana addu'a cikin dare kana neman gafara Allah kana neman arzikin Allah kana neman falala Allah shine azzil wal khudu sannan akwai kuma wato sallama wa abinda Allah yi da Allah ya ce ai sallah in azar ta yi dole in kana so ka zama bawan Allah sai ka yi sallar ba za ka ce kai bari ka canza lokacin ba shine wato ka budo ka Allah ke kana ji kana gani wani wanda kake kauna kake so Allah ya zare ran shi ya ɗauke ransa baka isa ka dawo da ran ba falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula id kuntum ghayra madinin Allah yace tarji'unaha in kun isa ku dawo da ran ba wanda ya isa to wannan shine al-khudu li qudratillahi wa hukmihi dole a sallama wa Allah da ainihin hukuncinsa sannan sai a taslim miƙa wuya ga Allah duk abin da Allah ya yi babu yadda ka iya Allah shi zai fitar da rana sanda yake so ya kawo damuna sanda ya ga dama ya kawo rani ya kawo arziki ya kawo zaman lafiya ya kawo yaƙi sanda ya so babu kuma yadda bayi suka iya wannan yana cikin bauta ita kuma alisti'ana tana nufin wato ya zama kana da siƙa da Allah kana da confidence cewa Allah shi yake yi hatta abin a cikin iliminka da da abin da ka sani kana ganin ba zai yi ba ka dauka kawai Allah yake wannan shine inda annabawa suka fifiki sauran bayi su suna da cikakken aminci da Allah akan cewa Allah ne yake shi za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga kafirai sun ritsa shi a lokacin yakin ahzab kafirai sun yi gangan ko sun ritsa musulmai a Madina sun rasa yadda za su an rasa yadda za a yi a yi katanga ma da za a kare garin amma annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yaqinin sallamawa ga Allah da ya dauki gatari ya buga akan dutse dutsen bai fashe ba sai ce Allah ya nuna mana mun ci Farisa mun ci Rum wato yanzu ba ta waɗannan kafiran ba yake saboda tsabar sallamawa ga Allah kalla annabi Yunus kifi ya haɗiye shi katan kifi ya riga ya haɗiye shi ni za a tsammanci abin da zai faru ga mutumin da aka ɗauke shi a cikin jirgin ruwa aka wurga shi a cikin teku kuma bai tsaya cikin teku ba ya zarce cikin cikin kifi ai za a yi tsammanin wannan sai dai alkiyama kawai ko amma da haka yanzu ya ci gaba da cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin saboda saboda wa iyyaka nasta'in a wurin Allah kadai yake neman taimako kuma sai Allah ya ta da shi kala annabi ainihin Ibrahim alaihi salam wanda aka hura wuta mamakon wuta aka dauke shi da majajjawa aka wurga shi amma da ya ci gaba da ambatan Allah sai Allah ya ce kullu ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan ja'alnahum al-asfal Allah yace muka ce mawutar ki zama sanyi ki zama sanyi mai dadi da aminci ga Nabi Ibrahim wannan saboda kaiwa matuƙa da suka yi wajen gasgata miƙa su ga Allah to Allah yana son bayi masu wannan gasgatawa bawa ko da kafiri ne wanda baya addini idan ya sallama wa Allah irin wannan sallamawa sai Allah yana mishi cewa shi isa shi ne shine abinda Allah yake yi mahatta kafirai cewa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din koda kafirai ne suka sallama wa Allah suka roki Allah da ikhlasin cewa Allah ne kada ke iyawa to sai Allah ya gwada maka cewa shi ne iyawa ne abinda yasa ba ma ganin haka saboda zuciyoyinmu suna raurawa ba ma iya miƙa zuciyar ɗari bisa ɗari amma ka gwada ka miƙa wa Allah zuciyarka ɗari bisa ɗari ka yi addu'a ka gani za ka ga aikin iyaka na abudu ko iyaka na sa'i. ina fata muna ba a wannan aya ta iyaka na abudu wa iyaka na sa'i akwai wasu a wasu zubin zance na fasaha da suka taru da yawa a cikinta wanda malaman tafsiri sun fitar da su da yawa za mu ambaci wani sashe babu laifi akan haka na farko akwai abin da ake cewa al-iltifat canza salon magana tun daga farkon zancen alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin duka wannan ana magana ne da irin abin da yake ce ma third person kamar ana magana akan wani wanda baya wajen godiya ga Allah ubangiji madaukakin sarki wanda yake mamallaki mai rahama mai jin kai mamallaki ranar sakamako to da aka zo inda za a ci gaba a wannan tsarin da sai a ce iyahu na abu amma sai aka juya zuwa iyaka na'budu an dawo yanzu da zancen zuwa ga fasfas Allah kai muke ma bauta dan a cikin haka akwai ƙara zancen ƙarfi na ɗaya kenan na biyu akwai amfani da zamiri na alfasu da aka fara da iyaka maimakon a ce na abuduka sai aka ce iyaka a tsarin balaga ta larabci idan aka fara ambatan maf'ul bihi kamar da aka ambata anan yana nuna keɓantuwarsa da an ce na abuduka ko na abudullah a cikin ma'anar zancen akwai ma'anar bautatawa Allah amma kuma ta iya yiwuwa mai faɗin haka ya samu kanshi wata rana bai bautawa Allah amma wanda yace iyaka na abudu to a cikin ma'anar zancen babu yiwuwar a same shi na bautawa wannan Allah sannan abu na uku daga cikin balagar wajen akwai amfani da lafazin na abudu lafazin jami'i maimakon ka ce iyaka a abudu domin yanzu kai kaɗai kake karatun maimakon bawa ya ce Allah kai kaɗai nake bautawa sai ya ce kai kaɗai muke bautawa wato kamar mutum yana faɗa a madadin kansa da madadin dukkanin sauran halittu idan liman ne yake karatu a sallah kamar yana faɗa a madadin kansa da madadin dukkanin sauran mamu wato da wanda ya yarda da wanda bai yarda ba kowa an furta masa kowa bawan Allah ne ko ka yarda ko baka yarda ba shine ma'anar iyaka abu. yayin da mutum yace ko iyaka a'budu to yanzu a madadin kansa ne kenan a iya samun wani wanda yake musu saboda haka akwai shumuliya a cikin faɗin iyaka abu da haka wannan ibada da ake wa Allah a kowa ta shafe shi babu wanda ya fita daga bauta Allah to har ila yau a cikin wato wannan zance na iyaka na abudu iyaka na sa'idu me yasa aka fara ambatan na abudu sannan aka ambaci na sa'idu a iya cewa iyaka na sa'idu wa iyaka na abudu abunka muke neman taimako kuma abunka muke bauta amma sai aka fara ambatan iyaka na abudu wa iyaka na sa'idu malamai suka ce kamar yadda malaman suka ambata suka ce saboda gabatar da algaya alal wasila ita bauta ita ce end ita ce ƙarshen abin nema shi kuma neman taimakon Allah wasila ne wato kana neman Allah ya taimake ka ya baka imani ya baka lafiya ya baka arziki ya taimake ka ya baka ƙarfin bautata masa da lafiya da arziki da hankali da ilimi da wadata dukkaninsu ana son a yi amfani da su ne don mene don bautawa Allah sauraka bauta Allah ita ce gaya ita ce asalin abin nema duka sauran abubuwan da suke duniyan nan abubuwan da ya kamata su taimaka maka don ka bautawa Allah kamar da Allah yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa abudu. ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun duk abin da Allah ya bamu a duniyan nan tun daga kan lafiyar mu da rayuwar mu da arzikin mu da ilimin mu da dukiyar mu da hankalinmu duka ya bamu ne don mu bauta masa saboda aka bauta ita ce gaya sai aka fara ambatanta Kama mutum bai isa ya samu kanshi a matsayin yana bautawa Allah ba sai da taimakon Allah wa ma tasha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura babu wanda ya isa ya samu kanshi a matsayin yana da imani yana bauta Allah yana da ainihin tauhidi sai wanda Allah ya bashi gamdakatar saboda haka ake biyantawa da cewa wa iyaka nasta'inu agunka muke neman taimakon Allah ya Allah agunka muke neman taimako don bauta maka shi yasa ba anan kadai ba a cikin addu'o'i da yawa da bayan Allah suke yi zaka ga akwai yawaita neman taimakon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'azu dan Jabal radiyallahu anhu ya Mu'azu inni uhibbuka kai Mu'azu ina matsina kaunarka Mu'azu ya ce wa inni uhibbuka ya Rasulullah ma'azu ya ce wallahi ya manza Allah ni ma ina tsananin ƙaunaka. nabi ya ce mishi la tada da anna dubra kulla salatin an taqula Kar karka sake a ƙarshen kowace sallah karka daina faɗin Allahumma inni ala zikirika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ina neman ka taimake ni akan ambatanka da gode maka da yi maka kyakkyawar bauta kaga nan ma neman me neman isti'ana Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika haka nan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma dan uwansa Abdullahi dan Abbas wasiya yace ya Abdullahi dan Abbas ina maka wasici da cewa idan ka zo neman taimako wa idza sta'anta fasta'in billahi in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah ka nemi taimakon kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ila yau kullum a cikin jawabin da yake yi in zai fara karantarwarsa ko hudubarsa yakan ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu yi yake biyo baya nahmaduhu muna godewa Allah wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah saboda haka Allah shi kadai ne abin neman taimako a wurin neman taimako ya kasu gida biyu akwai abin da Allah kadai ke iya yi wanda bai halasta a neme shi a wurin kowa ba shiriya Allah kada yake bada shiriya bai halasta a neme shiriya wurin Allah a wurin wani Allah astaghfirullah arziki Allah kada yake bada arziki haka mulki haka haihuwa haka lafiya da duk sauran abubuwan da suke cikin taskar mulkin Allah da hikimarsa da buwayarsa to bai halasta a nema a wajen wani neman sa a wajen wani shirka ne da Allah amma kuma akwai alisti'ana wadda bayi ke iya nema a wajen junansu kamar ka nemi taimakon wani abu a wurin wani bawa cikin abin da bayi ke iya wa junansu da Allah taimaka min da aron kuɗi da Allah taimaka min da aron mota da Allah taimaka min ka kira mini wani da Allah miƙo mini kaza to duk waɗannan babu laifi don ka nema a wurin wani Allah domin Allah ya ga damar ya ba bayansa damar su wa junansu wannan taimakon kama akwai bayin Allah wanda suka yi matuƙa wajen tauhidi wanda hatta irin wannan ba ta nema abun kowa akwai hakimu dan hizam radiyallahu anhu ya taɓa roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ya bashi kuɗi annabi ya bashi ya ƙara roƙa annabi ya bashi sai annabi mai tanki ya ce ka daina neman abubuwa a wurin mutane to daga nan ya wayi gari hatta abin da yake dukan raƙuminsa bulala wanda yake dukan doki in ta faɗa a ƙasa bai cewa wani mai ƙomu sai dai ya sauka ya ɗauka sannan ya sake hawa ya ciki. yawa yi gari hatta albashi ko fansho za a ce kenan da ake raba wa sahabbai zamanin sai na umar an samu arziki mai yawa ana raba wa kowa abin da ya kamata a bashi shi an bashi baya karba har umar yana cewa ya al'umman musulmi ina kafa ku shaida a gaban Allah na ba wa hakimu rabon shi ya ƙi karɓa ba ruwana shi kuma saboda yawa annaba alƙawarin cewa ba zai ƙara neman agajin kowa ba sai Allah to wannan kaiwa matuƙa ne wajen tauhidi wanda na khawasu to haka hatta magani babu laifi ka nemi taimakon likita ko wani eh, abin nan eh, masanin kiwon lafiya wanda zaka faɗa mishi abin da ke ka, shi kuma ya baka wasfa wa'iya, ya baka prescription ko ya baka therapy ka je ka gudanar amma akwai bayin Allah na gari wanda hatta rashin lafiya idan suka yi ba sa neman magani sai dai su bari har Allah ya warkar da su san da yesu Allah ya ce yana daga cikin mutane inji manzo Allah sai sama daga cikin mutane waɗanda Allah zai saka aljanna babu hisabi akwai waɗanda wala yastarquna ba sa jewa wurin wani mai bada magani su a ba mu magani duk da fa ya halasta wa ala rabbihim tawakkaluna suna masu dogaro ne akan Allah ubangiji madaukakin sarki a lokaci ya ja sosai na ganin bari mu dakata mun zo insha Allah gobe zamu ƙara dan magana akan al'ubudiyya saboda kamar da muka fara ita ce aya markaziya a cikin wannan sura kafin mu tafi kan aya ta gaba wato ta addu'ar bayi da suke ihdina siratal mustaqim akwai tambayoyi da aka rubuto daga ciki wannan yake cewa Allah ya gafarta malam sai hukuncin sujudar nuwa a sallar nafila ana yi ko ba a yi kamar yadda ake sujud rafkanuwa a sallar farilla haka ake a sallar nafila idan ta kama aka yi rafkanuwa to za a yi sujuda ko a sallar da kake yi kai kadai kamar sunanin rawatib ko a sallar da ake tare da limami kamar tarawi kamar tahajjud duka ana musu sujud rafkanuwa idan ta kama din wannan kuma ce ya shek a ilmantar da ni yadda zan kyautata ma iyayena ta hanyar dukiya da kuma aiki ga wanda yake raye a cikinsu da kuma wanda ya rasu da za ka khairan wannan tambaya ce mai muhimmanci kwarai da gaske duk mutumin da ya rayu ya ga iyayen shi a raye manzo Allah sallallahu yake cewa babu babu mutum mara arziki kamar wanda zai rayu ya girma ya samu abun duniya iyayen shi biyu suna raye ko ɗayan yana raye sannan ya kasa yin abin da zai kai shi aljanna matsayin shi ɗaya da wanda ya halarci ramadana ya gaza daga yin abin da za a gafarta mai wato su ne mutane marasa arziki guda biyu Allah ka tsare mu saboda haka abin da ake ce mu kyautata wa iyaye yana koma zuwa ga urfi zuwa ga al'ada a cikin kowace al'umma akwai abin da al'adance idan ka yi shi to ana ganin shi a matsayin kyautatawa daga tun daga kan faɗin magana mai daɗi da yi musu addu'a idan sun rasu da yi musu wakati yi musu su da jariya idan suna raye zama da su a tattauna da su a saman musu da tseba cewa sannan yi ɗauke musu ɗawainiyar rayuwa da ta shafi abinci da lafiya da sutura da wurin zama da kuma abin da za su ce a yi mawa na a yi masa duk wannan yana cikin kyautata wa iyaye kuma kowa zai yi ne gwargwadon abin da Allah ya huwace mishi na arziki da kuma gwargwadon buƙatar iyayen na san dai kowa ya san aladance mai ake nufi da kyautatawa me idan kai kai ma ka san ka kyautata kuma wanda ya gani ma ya san ka kyautata idan kana da arzikin da zaka dauko babanka daga can kauyen kuka dawo da shi Abuja ka ki kawo shi nan kaga ba kyauta ba ko da ce dota zaka aika mai da kuɗi idan kana da arzikin da za a mai jinya a asibiti wanda yake na gani da fade sai ka bar shi yana shan magani a asibitin kauye kaga ba kyauta ba duk da ka bashi damar shan magani idan kana da arzikin da zaka kai shi ya aikin haji ya umara ya ziyarci ɗakin Allah sai ka ƙi ga baka kyauta ba idan kana da arzikin da babanka zai dinga hawa mota yana da direba duk inda zai je a kai shi sai ka bar shi yana hawa babur baka kyauta ba zaka ya danganta ga matsayinka a yayin da wani ya san baban shi babur ya kyauta za a yi mishi adda sai kuma in ka sai mishi baka kyauta ba ya danganta da arzikinka wannan kuma yace malai hukuncin kasuwancin da ake yi yanzu mai suna network marketing ko multilevel marketing wannan kasuwancin malaman musulunci masana sun yi maganganu da yawa a kansa wanda in ka dunkula maganganun za ka ga cewa suna ganin haramcinsa na taba jin irin wannan fatawa a bakin babban malamin nan na masanin tattalin arzikin musulunci a Dr. Bashir Ali Umar Allah ya saka mashi alkhairi da wasunsa ina abin da ake cewa pyramid shears ko pyramid eh, marketing abinda ke cikin shi na ambiguity na ba a san meye ba da abinda ke cikin shi na gambling na ganganci baka san da wa kake kasuwanci ba me ake saye me ake siyarwa menene product din da ake siyarwa ko service din da ake rendering duk baka sani ba sannan kuma akwai ganganci mutum ya sa dukiyarsa eh, zai iya yin asara zai shiga cikin eh, asara mummuna saboda haka malaman musulunci masana tattalin arzikin musulunci suna ganin cewa ba kyau shiga irin wannan kasuwanci za mu sarara ne insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا subhana النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين